Ah, da yawa mutanen da muka wanda wannan ne zuwa su na farko ma suka ce da suka ce ba su taba ganin taro irin wannan ba kuma wannan haka ne a duniya babu wani taro wani guri wanda yake adamu irin wannan kuma kaga cewa duk manufa daya inda aka dosa guri guda so wannan wata mu'jiza ce ta maulaya abi abdullahi hussein alaihi salam saboda haka musamman kuma yan uwa almajiran malam zazzaki waɗanda suka yi musharaka a wannan tafiya ɗin idan ka kalla za ka ga cewa sun yi kyakkyawan wakilci suna tafiya bisa nizami da tsari sannan kuma duk inda suka wuce al'umma suna suna sha'awansu musamman ganin cewa su ne wanda suka fito daga nahiyar afirka a wata mafiya yawa wata ba za ka ga 'yan wata ƙasa daga yankin afirka ba wanda suke almajiran wani malami masu yawan almajiran malam zazzaki za ka sai zama na ma inda aka ga ko ba dan najeriya ba ne to aka kira shi da dan najeriya sakamakon yawaita na ɗaliban malam a hafizahullah a tashi ɗan uwa mata muna ma duka ƴan uwa fatan zuwa wannan guri musamman ah, mutum zo ziyarci abi abdullahi hussein shi ma ya samu wannan falala ɗin wanda ake samu na ziyarta insha Allah bismillah ga ta bismillah a ga sau da miya ku yi gaba